الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يوكما ألا يا داود مو شدة وتن الجمادة أولى hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam arba'in. sha hudu ga watan ɗaya miladiya ta annabi Isa alaihi salam tara. ga mu a masallacin ibn taimiyya da ke anguwan salmandu na cikin garin zaria za mu ci gaba da karatunmu na sharhun wahabiyya ba mu tsantsana inda mai littafi yake cewa wa hasubbanil abdi ma'al a'dadi بسم الله الرحمن الرحيم إمام الرهبي يناتشوا وهسبن الأب مع الأعداد ورفض بن الأم مع الأجداد wasu ka lissafa da banil abi ‘yan uwa ‘yan uba ma'al adadi lokacin da kake lissafin ‘yan uwa idan kata zai yi gado wa banil ummi amma ka yi watsi da ‘ya'yan ‘yan uwa lu'ummai ma'al al’ajidadi in sun haɗu da kakanni ma'ana idan ga shaƙiƙi ɗaya ga la'abbai in ka tashi lissafi ba za ka ce mamaki ya bar ɗan uwa ɗaya ba ko da kuma la'abin ba zai gado ba yana iya hana wani gado tare da shi ba zai yi ba ko ya hana wani ko wata gadon wani kaso mai yawa ya koma ƙaramin kaso tare da shi ba zai gadon ba wa khutbanil ummi amma ‘yan uwa lu'ummai su in sun haɗu da kaka watsi da su ake yi ma'ana da su da ba su bin ɗaya ma'ana kaka na hana lu'ummai gado wa hakun alal iswaji ba'da al'addi hukumuka fihim inda faqdil jaddi to bayan ka lissafa da ‘yan uwa lu'umma a shaƙiƙai da la'abbai ka fidda makaka nashi to abinda ya saura ya za a yi wa hakum alal iswati ba'dal addi ‘yan uwan nan da suka rage shaƙiƙai da la'abbai yanzu kuma za su ɗauki hukuncinsu ne na asali ma'ana shaƙiƙi zai hana la'abdi gado tare da cewa an lissafa da shi wajen rage ma wani gado kaga an amfani da shi amma lokacin cin gajiya sai aka ce ja da baya shi ne hukumuka fiye yanda kake hukunci tsakanin ‘yan uwa shakikai da la'abai inda fakdil jaddi lokacin da ba kaka. Ai, kaga in ba kaka, mutum ya mutu ya bar ‘yan uwansa shakikai da la'abai ko shakiki da la'abai. la'aban nan ba su da gado sai shakikin nan ko da shi kadai ne kuma. To sai a dawo a ce, to kai, bawan Allah menene dangantakanka da mamacin nan? ce uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya sai a ce matso kana da gado kai kuma me dangantakanka da mamacin nan ce ubanmu ɗaya sai a ce matsa ba ka da gado kaga an yi lissafi da shi amma bai da wani abu na gado a cikin dukiyar mamaci ya kuma rage ma wani gado kamar ya zama jika masha'umi kenan ga kakar. ina ga mun bayani har mun kai wajen matsala haka ne ko? Mun karanta matsalolin kawai kai tsaye eh? ba matsala ta uku ma za mu? to mu je ummun wa jaddun wa uktun shaƙiƙa wa ahawa ne la'abba yau wani ne ya mutu ya bar mahaifiyarsa ɗaya kenan wajaddun ya bar kakansa namiji biyu kenan wa uhtun shafiƙa ya bar ɗan uwarsa wanda suke uwa ɗaya da mamaci uba ɗaya wa akhawani li da kuma ya bar ‘yan uwa guda biyu wanda suke uba ɗaya kaga ya rasu nau'in mutane guda hudu kenan uwa kaka shakikiya uwa ɗaya uba ɗaya la'abbai biyu uba ɗaya to kun ga inda a ce ɗan uwa shakikiya ce guda ɗaya to uwa za ta gaji sulusi uwa za ta gaji ya bisa uku na dukiya amma kasantuwar akwai wasu ‘yan uwa guda biyu la'abbai in an tashi lissafi sai a ce ‘yan uwan shi uku to ‘yan uwa daga biyu zuwa sama suna hana uwa gadon ɗaya bisa uku na dukiyan ɗanta ko ‘yatta a mai da ita gadon ɗaya bisa shida na dukiyan ɗanta ko ‘yatta. Shi ya sa zai zallil ummi a sudus Mahaifiyar tana da sudusi. To in aka cire mata ɗaya bisa shida, wa sulusul baƙi khairun liljad to shi kuma kaka a wannan matsayin ya anshi sulusul baki shi ya fi masa alkhairi wato abinda yayi saura biyar din nan sai a ce to a kasa uku a ba kaka kashi daya yafi mashi riba fayufradu ku sai a ba shi wannan kaso fa asluha thamaniyatu ashara samaniyatu asha idan za a yi rabon to za a kasa goma sha takwas ne shi ne asalin matsala lil'ummi talatatun uwa sai a ɗebi uku a bata su si kenan domin idan ka yi shida sau uku zai baka sha takwas ne to sai a ba uwa kashi uku kaga saura sha biyar to idan aka ba ta sha biyar walil jaddi sulusul baki to abinda ya yi saura sai a ce a ba kaka daya bisa uku shine sulusul baki kaga za a ba shi uku ke kashi biyar kenan hamsa kaga saura goma ta haka ya fudulo ashara lishakika min hannisu abinda ya saura goma ne goma kuma ya ci ƙarfin rabin dukiyar tara ne rabin dukiyar ba goma ba tun da sha takwas muka kasa to sai a ɗibi rabi tis'atin fardaha tara ɗin nan shine abinda za a ba 'yan uwa shakikiya ويفضل للأخوين للأب سهم بينهما نصفين su kuma waɗannan 'yan uwa biyu da abbai maza kun ga ɗaya bisa sha takwas ya saura sai a ɗauki ɗayan nan a ce to gashi ku tsaga biyu ba a bakku dai da hawaye ba kun ɗan taɓa to wani don an kasa dukiyarsa sha takwas an ba ka kashi ko rabi ma ai ka yi kuɗi in mai kuɗin gaske ne sai ka ji miliyoyi na tashi da gidaje da motoci an gane ku fatasihu min sittatin wa salafina in ana son a yi rabon nan take ne bugu ɗaya kowa a ce ga naka ga naka to sai an mai da shi talatin da shida wani tsullabi ta akuzuhu shakikatu fi hazihi hisura ta akuzuhu fardan rabin dukiyar da ‘yan uwa shaƙiƙiya za ta kwasa a nan ta kwashe shi ne a matsayin faralinta na rabu’u dama nisifi shi ne fahalin shakikiya a irin wannan yanayi daidai da ya ta ciki ko ‘yar ɗaha in ita ce a matsayin la'anna halawun farajat domin ko da ita kaɗai ne za ta gado lamta a kus a minan nisifi ba za ta ɗauki kasan da ya fi rabin dukiyar ba an fahimta? to shi kuma mu lura da wani abu shi tsaka bai hana ‘yan uwan mamaci gado bai hana su gado shaƙiƙansu da la'abbansu mazansu da matansu akasin uba nan ne uba ya fi kaka bawa ƙarfi a gadon ɗansa wa haisu kana sulusul mali au sulusul baki lokacin da sulusun da sulusun dukiya wato sulusu jami'ul mali kenan au sulusul baki ko sulusul baki khairun lijjati ya zan shi ya fi alhairi ga kaka wa fadalar nisfil mali aka sami rabin dukiya ya saura au aksara ko fiye da haka to fa nisfin lazita a fuzuhun shakika rabin da 'yan uwa shakikiya za ta ɗauka a wannan dukiyar ta a fuzuhu fardan za ta ɗauke shi a matsayin kasanta da Allah ya yanka ya bata Allah sawaba bisa sawaba kama na salahu a rafi'i wa nawawi an taswibi bin lubban wa a kamar yadda imamu rafi'i da imamun nawawi suka bayani game da taswi na ibini lubban kuma suka tabbatar da wannan hukunci wannan kalahu jama'a wanda da yawa cikin malamai magabata sun waito shi an zaidu daga zaidu bin sabit a fahadu hadihil umma radiyallahu anhu wa hadha waridun ala qawlil wannan kuma haka yazo bisa zancen jamhurul ulama إنه لا يسرد للأخت مع الجد إلا في الأكدرية فأفردا تام ينقوى ربوتا رد كاكا في أقادا دا أكي تيمة أكدرية وند إتذا مشغ إن شاء الله أنا غاني وقوله عند إمام الرهبي يكي تيوى وارفض بني ma'al مع الأجداد kawatsar da ‘ya'yan uwa wato lu'ummai kenan wanda aka haɗa uwa da su matuƙan sun haɗu da kaka ba ma a maganan me yasa ai asid auladul ummi bil jaddi ‘ya'ya wanda suke dangantakansu da mamaci uwa ɗaya ne wa ana karyar da su ba su da gado a ruba an ba'uda shin suna kusa da mamacin ko suna nesa ko ma yaya ‘yan uwantakar su take ba su da gado falama da halalahu ma'ahu fil babu kafar da za su samu su kutsa tare da kaka don su yi gado matukan akwai kaka ya sha maka ce su wa ta taqaddama fil wannan bayani kuma ya gabata a lokacin da muka yi magana akan waɗanda ke tsara wasu barin gado hajjibu hirmanun da hajjibu nukusanin don mun yi bayani fi ƙaunihi a inda mai littafi imamu rahabi ya ce ويبذل ابن الأم بالإسقاط للجد فافهمه على احتياجه wannan mun yi shi can baya in za mu kina. to shi kuma a kaka kullum kamar yadda aka yi mana bayani ne lokacin da aka ce gashi dan uwa lukummi baya gado me yasa saboda ƙa'idan da zai kawo ɗan uwa lukummi ya yi gado sai mamaci ko mamaciya ta zan kalala kalala kuma shi ne wanda la asla lahu ba ba asali kuma ba reshi asali shi ne mahaifi ko mahaifin mahaifi ko mahaifin mahaifin mahaifi asali ke nan. to sai mamaci ba wannan reshe ta, ko ya ko ɗan ko ɗan ɗan in har a gidan ne maza ana haihuwa to ko an samu na can ƙasa zai taso ya hana al'ummi gado an fahimta saboda ana ɗaukan shi reshe ne to a lokacin da mamaci bai da asali bai da reshe wato bai da sama bai da ƙasa wajen zuriya kenan iyaye duk sun ƙare kuma ba ‘ya'ya to shi kenan ba kuma ‘ya'yan ‘ya'ya na wajen ɗa namiji to duka wannan zai sa a shi lu'ummi ya yi gado wanda aka haɗa uwa ɗaya da shi amma idan akwai ɗaya daga cikinsu to zai hana shiga gadon komai ba zai gaji komai ba sai dai ce dan uwana ya rasu wa alaikum salam na na hmm. dan uwa da ummi ba amma ba zai iya dan wato dan uwan da ake uwa daya uba daya kaka bai hana shiga gado ɗan uwan da ake uba ɗaya kaka bai hana shiga gado amma ɗan uwan da ake uwa ɗaya kaka na hana shiga. gado hmm. sai mene kuma akwai wata tambaya ko a maimaita ne inda lokaci to bari mu sake bi matsala ta karfe ummun mutum ya rasu ya bar mahaifiyarsa wa jaddun da kaka wa uhukin shakika da 'yan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci wa aka wani la'ab da 'yan uwa maza biyu wanda suke uba ɗaya da mamaci kaga nau'in magada guda hudu kenan lil'ummi sudus uwan za a ba ta kaso ɗaya cikin shida saboda waɗannan 'yan uwa la'abbai da suka haɗu da shaƙiƙiya sun hana ta tagaji kashi ɗaya bisa uku wasu lissul baƙi sannan kaka za a ba shi sulisin da ya ragu wato bayan uwa ta ɗauki ɗaya bisa shida to za a kasa wannan kashi biyar gida uku a ba kaka kashi daya hairun kuma shi ya fi masa alhairi da ya ce ni dan uwanku ne bari in zo mu shiga mu raba hairun lijjati fayin su'adu lahu don haka sai a ba shi kasansa a ɗaya rago a kasa uku a ba shi kashi bayan uwa ta ɗauki su in an zo rabon fa asluha asalin wannan rabo in za a yi samaniyatu ashir za a kasa goma sha takwas ne in an kasa goma sha takwas lul'ummi talata uwa sai a ɗebi kashi uku cikin sha takwas a bata tun da shida so uku shine sha takwas walil jaddi sulusul bati kaka kuma abin da ya saura sha biyar sai a ce to a kasa uku a bashi kashi ɗaya hamsatun kaga biyar kenan ka kasa sha biyar uku biyar biyar sai a ba kaka ya fitulo asharatun lishakika min abin abinda zai saura kaso goma ne wanda suke uwa tsaye uba ɗayan nan za a ba ta rabin dukiya rabin dukiyan nan kuma kaso tara ne kaga ita ta bi gado fiye da uwa a wannan karan ta fi kaka ta fi uwa gado ita ‘yan uwa sai a ba ta kashi tara an ba ta rabin dukiya fardu ha shi ne rabanta wa ya fi zalilil aka waini lil'abdi sahamun su kuma waɗancan ‘yan uwa da maza biyu wanda suka haɗa uba ɗaya da mamaci kashi kaso ɗaya rage shi ne nasu sahamun bainahuma ne. wannan kaso ɗayan za su ɗauka su raba biyu tsakaninsu kowa ya ja rabi bata suhu min sittatin wata lafina. in kana so ka yi rabo lokaci ɗaya ne ka ba kowa to sai ka mai da shi talatin da shida والنصف الذي تأخذه الشقيقة رب شقيقيا ذات دوكا في هذه الصورة أولا فلنقاد كوينين تأخذه فردا كان دوكا شاء مطين كسنتني فرد أنا كسند الله ينقى متى لأنها دومين إتئر شقيقيا lawun faradadda a ce ita kadai ce za ta gaji mamacin dan uwanta lamta a kus a kasara minan nisfi ba za ta gaji fiye da rabin dukiyarsa ba rabi ne haƙƙinta wa haisu kana sulusul mali tun da sulusun dukiyar ya zan au sulusul baki ko sulusi ɗaya bisa uku na abin da ya yi saura khairun liljaddi shi ya fi alheri ga kata wa fadala nisful mali kuma rabin dukiya ya saura au a tsara ko fiye da haka To fannisu in rabi ya saura yan uwa za ta fashi in ya gota rabi fannisu ta akuzuhu shakika to rabin dai yan uwa za ta ɗauka ta akuzuhu fardan alasawa za ta dauke shi akan matsayin rabon da Allah ya fardanta mata ya fardanta mata shine kuma daidai tsawaba kenan kama na salafin rafi'i wa nawawi kaman yadda imamu rafi'i da imamu nawawi suka natsalo shi suka rawaito an taswib bin labban wa aqrabu game da taswib abinda yake sawab wato na ibn lubban ya fidda matsaloli ne waɗanda suka sawaba wa a kuma su ma da suka naƙalo suka ce abinda ya fidda haka yake wani tsalahu jama'a kuma wasu al'umma magabata sun samo wannan takwifin an zai radiyallahu anhu daga babban sahabin nan masanin gado wanda ya samu shaida daga rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma abin da ya bayani kenan wa hadha waridun ala qawlil wannan haka yazo bisa zancen masu rinjaye daga cikin magabata malamai innahu la yi lil uhti cewa ba a ba ɗan uwa ma aljaddi tare da kaka a ce ga farlinta illa fil aqdariya sai a nau'in gado da ake ce mata al aqdariya na'am sai eh, kaka ya fi uwa mai uwa uku za ta samu kaka kuma zai samu biyar wa ƙauluhu wa sudbanil ummi ma'al Dadi, zancen da ya cewa ka yi watsi da 'yan uwa wanda aka haɗa uwa ɗaya in sun haɗu da kaka ai asid ma'ana karɓar yadda su ba su da komai su Auladin ummi ƴaƴan uwa wanda suke ƴan uwa kenan wanda mahaifiya ya zan suka hada bil jaddi matukan akwai kaka ba sa gado kamu ba au ba da shi kakan nan na kusa ne ko na nesa ma'ana mahaifin uba ne ko mahaifin mahaifin uba ne duk ɗaya ne fala da lahum in dai akwai wanda ake ce ma kaka to ba su da kafan da za su shigo su da ma'ahuta hada shi fil'irsi wajen gadon jikanta wa haza taqaddama fil hajbi wannan bayanin kuma malamin ya yi ma bayani lokacin da yake bayanin waɗanda ke hana wasu gado inda yake cewa waya zulul ibnul ummi bil isqadi lil jaddi fa amhu al shi kullun ibnul ummi dan uwa ummi ana kai ana kauda shi shine daidai matukan akwai kaka ka gane wannan haka kuma hukuncin yake ko ta ina akwai tambaya وعليكم السلام na talatin da shida zai kama sha takwas in aka sake ninkawa domin cewa a nan ya ko yake so ya ce idan kana son a lokaci ɗaya ka ce uwa kwashe naki kaka kwashe naka shaƙiƙiya kwashe naki ɗan uwa la'abi zo ka kwashe naka kai ma ɗan uwa la'abi za ka kwashe naka to ba za ka samu haka ba sai ka kai ka kan wancan adadi eh. na'am to karanta mana baitun